Hmm, nesa ta zo kusa. Ziyarci dandalin manhajoji na Google Play Store domin sauke manhajar abokiyar nishadi novel da more labaran Hausa kai tsaye ta wayarka. Bismillahirrahmanirrahim. Gurbin ido, kashi na talatin da uku. Abokanan nishaɗi, kar dai ku manta da ajiye mana comment, liking da kuma sharin zuwa group group ɗinku. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe domin ta haka ne za ku dinga kasancewa da dukkan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sai dai kash, yana shirin sakin ta antumama ta turo ƙofar rike da jakar kayanta. Abin ta gani ya sanya ta faɗin, subhanallahi, da sauri tana komawa da baya. Abin ya ja hankalinsa ya hanzarin sakinta, ya kuma miƙe a nitse. Ya isa bakin ƙofar ɗakin ya sake buɗe mata ita sosai, sannan ya juya zuwa banɗaki. Ɓacin ransa yana cinsa kan da ta gansu. Yana da yaƙinin abin da zai zo ranta daban, abin da za ta raya ranta ya sha bamban da abin da yake faruwa. Ya tura ƙofar toilet ɗin ya shige. Gaban madubi ya tsaya yana duban fuskarsa, hannunsa ya sa ya yamutsa suma kansa zuwa bayansa. Ya ɗan riƙe ta da ƙarfi yana jin haushin kansa da kansa. Ta yaya zai riƙe yarinyar cikin jikinsa har kamar haka. Sai ya ja wani irin tsaki kamar zai cire harshensa. Yana jin tsantsamin jikinsa da ma hannayensa. Duk da cewa babu abin da yake fita a jikinta, sai lallausan ƙamshin turaren humra nan na shi'uma ta wajen hajiya mira. Wayarsa ya ciro ya tura wa Jabir saƙo kan ya shigo masa da kayan sawarsa. Sannan ya ajiye wayar ya soma fidda kayan jikinsa yana jefarwa. Ya daidaita ruwa mai ɗan ɗumi sosai daga shawa yana shiga ciki, yana saba jikinsa kamar zai cire fatar wajen. Da wani irin nutsuwa da dakiya da kuma tsare gida, ya dawo ɗakin. Bayan ya shirya cikin wata lallausar jallabiya da aka yi wa aiki da wani golden zare mai kauri. Idanunsa suka sauka a kanta, tana lafi a wani lungu da ke daura da gadon. Sai ya sake jin tsaki can ƙasar ransa, yana jin takaici na sake kama shi. Bai san me Anna ta ɗauki aure totali ba da za ta haɗa shi da wannan. Bai tsawaita magana da ita ba, cikin takaitattun mintuna ya gama tsara mata dukkan wasu ƙa'idodi da dokokin da yake so ta bi da kuma zauna a kai. Ya riga da ya sani, a yanzu bai isa ya ce zai rabu da ɗaya daga cikinsu ba, ko ta yaya kuwa suka zo masa, in dai ba da wani ƙwaƙwaran dalili ba. Sai ya sauke ɓoyayyar ajiyar zuciya, yana jin ya yi maganin rabin matsalarsa Ya tabbatar a yanzu ba shi da wani sauran kes da ita, wannan yarinyar. Sauran ɗayar. Ya fuskanci ita kam waccan, kanta yana rawa sosai. Zai kuma shata mata layi tsakaninta da rayuwarsa. Fita yayi ya barta a ɗakin, bai dawo ba sai da bacci suka kama idanuwansa. Bargo ya yayi ma ya koma saman kujera, ya yi kwanciyarsa. Bayan ya kashe hasken ɗakin, bai wani jima sosai ba, bacci ya ɗauke shi. don tunani da damuwar da ke kansa a yanzu ya ɗan ragu sosai. Kasa sakewa ta a cikin ɗakin, motsi kaɗan sai ta tuna da abin da ya mata ɗazu. Abin da ke sake ba ta tsoro kenan. Duk da maganganun da ya mata ɗazun sun sake nuni da girman tazarar da ke tsakaninsu. Wanda zuciyarta ta raya mata cewar gargaɗi ne ya sanya ya aikata mata hakan. Ba wai don ta isa ko tana da wani abu ba. Babban shinge da layin da ya gindaya tsakaninsu kawai ya sake tabbatar mata da cewa da gaske ganganci aka aikata na haɗa ta aure da shi kamar yadda ya gaya mata. Ita kanta daga ɗazu zuwa yanzu da kuma sanin da ta yi masa a baya. Ta sake tabbatarwa da kanta ta ko'ina ya fi ƙarfinta, ya kuma yi mata kau. Tun tana takure har gajiya ta sa gabbanta suka saki, ta kuma zame da jikinta a nan ƙasan daura da gadon. bacci mai nauyi ya fara fusgarta. Zuciyarta cike fal da tsoronsa da ya dasa mata a wannan rana. Ya samu nasarar dasa tsoronsa sosai a cikin zuciyar Maimunatu har ma fiye da yadda yake so. Washe gari da suka fito tafiya, kasa haɗa idanu ta da antamama. Wani irin kunya da nauyinta take ji, cikin motar kuwa tana cura waje ɗaya. Kamar za ka ce mata ta zura da gudu. Wannan karan a bayan ya zauna, ya kame a Ones Connors abinsa. Duk wani motsinsa tana ankare da shi ta cikin kunnuwanta. don tuni ta sanya idanuwanta cikin mayafi. Duk tsawon awannin da suka ɗiba suna tafiya, aiki yake a na'ura. Daga sistem ɗinsa zuwa wayar hannunsa. Tsawon waɗannan awannin ko ɗaya bai ji ta yi wani ƙwaƙwaran motsi ba. Abin da ya sanya shi ɗaga kai suna dab da shiga garin Gombe ya dube ta. ko ta cikin yalautaccen mayafin da ta lulluɓa har saman kanta, yana iya hangen zallar ƙuruciya da kuma ƙanƙartar da ta yi masa. Wani irin takaici na sake kama shi akan annan. Sam ita babu ruwanta da duba da cancanta ne ko kuma dacewa? Gwara Unaisa ta cika shekarun da zai kira ta da mace, sai dai ko ita ɗin ma ba ta burge shi ba ballanta na wannan rabin macen. Ta yaya ma idanuwansa za su ji wata ɗiya mace ta burge shi baya zaton zuwan wannan ranar. Wannan duka shaida ta tafi da shi, ta bar masa fankon zuciya. Ta yaya fankon zuciya kuwa za ta san daidai da ba daidai ba? Sai ya ja ɗan ƙaramin tsaki a can ciki yana mai da dubansa ga allon kwamfuta. Yana kuma karanta saƙon rubutun da ya mamaye fuskar kwamfuta. Katafaren wuni ake a cikin gidan Dr. Marwan ɗin, don san da suka isa gidan cike yake makil. Abin da ya sanya Mimi ta ba da makullin wani keɓantaccen waje da ke cikin gidan aka sauke Maimunatu da kuma danginta. Aka kuma cika su da cima kala-kala. Kafin yammaci inda suka hau shirya Maimunatu bisa jagorancin Antamama. Don Allah ya sanya mata matuƙar ƙaunar Maimunatu tana burge ta aini. Sanda suka kammala sun so su kai ta cikin gidan wajen su Anni da Amma. Amma sai Annan ta ce a wuce da ita gidanta kawai. Maimunatin su ce, babu wani abu sabo da za su gaya mata. Don haka Direct aka fito da ita zuwa jerin gwanon motocin da aka ajiye domin mika ta gidan Kaftin Jafar Marwan Khalid Akko. Duk abin nan da ake tana jin komai ne, tamkar a mafarkai. Wasu hawaye masu ɗumi suka zubo mata sanda ta ji motocin sun fara motsawa za su bar gidan Dr. Marwan. Babu abin da ya faɗo mata a sannan sai Allah ya nuna mana ranar aurenki. Allah ya baki miji na gari. Sai ga ta yau a bigiren zuwa gidan mijinta, bata san inda za su rayu da shi ba. A lokacin da ƙasa ta jima da rufe idanuwan mahaifiyar ta. Allah ya ji ƙanki dada, ta faɗa cikin ranta. Wannan addu'a ce da kullum rana, bata san sau nawa take yin ta a ranta ba, da kuma sarari. Ta ji san da ‘yan uwanta da kuma sauran ‘yan rakiya ke yaba kyau da kuma tsarin gidan. Kowanne bakinsa na furta addu'a a kanta. abin da ita ta rasa gane kansa har yanzu. Allah ya zaunar da ita, ya kuma dawwamar da ita a gidan mutumin nan. A hankali yake takawa zuwa shashen ammansa, sanye da wani irin sassalƙan yadi ruwan hanta. Wani irin ɗinki aka masa mai kyau wanda yake nuni da zallar zamani da kuma wayewa. Takalman fata ne a ƙafarsa buɗaɗɗe, wanda ya dace da kayan jikinsa. kamar yadda saman kansa yake sanye da hula, ita ma da ta dace da kalar takalman ƙafarsa. Wata iriyar tafiya yake yi, sam jikinsa babu kuzari, hakanan babu karsashi a tattare da shi. Ya tura ƙofar falon amman nasa, akwai sauran baƙi da suka rage a cikin gidan. Umma ce ƙanwa ga ammansa, ita da wasu mutum uku. Suka gaya masa amman nasa tana bedroom ɗinta. Sai ya wuce kansa tsaye, Sai da ya yi nokin ta bashi izini, sannan ya tura ya shiga, bakinsa ɗauke da sallama. luf ɗakin yake a tsaftace, gami da wani irin ƙamshi mai daɗi. Kai baka ce biki aka yi a gidan ba. Tana saman gado tana gyarawa amna kwanciya. Sai ya matsa ya rissina gabanta yana gaida ta. Ta amsa masa kana shiru na sakanni ya biyo baya. Ta gama gyarawa amna kwanciyar, ta saka mata fulo sannan ta wayoyo ga Jafar ɗin. za ku wuce kenan. Kai ya jinjina mata yana zare hular kansa. Can ƙasar zuciyarsa kuwa wata nan nauyar ajiyar zuciya ya sauke. Yana jin komai har yanzu kamar a mafarki. Masha Allah, Allah ya tsare, Allah Ubangiji ya sa a shiga a sa'a. Allah ya kauda dukkan wani abin ƙi, ya albarkaci rayuwarku da kuma tarayyarku. Ka yi ƙoƙari ka riƙe amanar yaran nan. Ka ji tsoron Allah a zamantakewar ku. Ka sauke nauyin da duka Allah ya ɗora a kanka. Na hore ka da zama adali. Ka kiyaye haƙƙin kowace a kan uwarta. Kar ka yi zalunci, kada kuma ka bari a zalunci kowa. Allah ya shige muku gaba. Amin ya Rahman, na gode amma. Ya faɗa yana jin jikinsa yana yin sanyi. Wannan daren yana tuna masa da daren aurensa na fari da shahida, wanda akwai tarin bambance-bambance masu yawa. Matsawa ya gaban gadon ya ɗora hannunsa saman kan amna ya shafa. Sannan ya duka ya kisan ɗin kuncinta, ya maida mata abin rufatta, ya miƙe tsaye yana zuba hannayensa cikin aljihunsa. Sai da safe, ya ce da amnan yana takawa zai fice. Allah ya ba mu alkhairi. Ta faɗa tana bin bayansa da kallo. Duk yadda yake ƙoƙarin ɓoye damuwar da ke saman fuskarsa, ita ta karanci hakan. Sai ta raka shi da addu'a. Wannan haɗin Ubangiji ka sa ya zama silar waraka a rayuwarka. sa ya wuce kai tsaye, kamar yadda ya zaɓi tafiya shi kaɗai, babu ɗan rakiya ko ɗaya. Don zuwa yanzu ma ya san abokanansa sun tsufa a gidan Jabir, ko ma suna shirin juyowa. Ya ce musu baya buƙatar rakiya, saboda shi ɗin ba auren fari zai yi ba. Yana shirin buɗe motar ya ji sallamar kadim a bayansa. Sai ya waiwaya yana amsawa cikin girmamawa ya miƙa masa wasu ledoji da ke hannunsa. Ga shi in ji ammi. Jim ya yi na sakanni yana bin ledar da kallo. Sai kuma ya buɗe masa backseat ba tare da ya ce komai ba. Kadim ɗin ya fahimci abin da yake nufi, don haka ya ƙarasa ya saka musu su a baya. Har ya juya zai tafi ya ce masa, Ka ce mata na gode, Yi magana nesan da yake shigewa cikin motar. Ya ja murfin motar ya rufe ba tare da ya jira cewar kadim ɗin ba. A hankali yake tukin kamar wanda baya son isa gida. Tafiyar da ta ɗauke shi mintuna masu tsaho fiye da mintunan da za su ishe shi a ƙa'idance. Hon ɗaya mai gadin gidan ya ɗage masa get, sai a sannan ya ɗan ja motar da gudu ya shige da ita farfajiyar gidan. Sannan ya faka ta a fakin lot Idanunsa na sauka kan wata ƙaramar sabuwar mota ruwan zuma. Ya ɗauke kansa yana kashe tasa motar. Har ya fito ya tuna da ledojin da ya bari cikin motar, sai ya koma ya ɗebe su. Tun kafin ya buɗe ma ya fuskanci me a ciki, sai ya riƙe su a hannayensa. Daidai sanda mai gadin gidan ya iso cikin risanawa ya fara gaida shi. Amsa masa ya cikin kulawa saboda yana ɗaya daga cikin ɗabi'arsa girmama duk wanda yake aiki a ƙarƙashinsa. Bar shi dai da zafin rai, miskilanci rashin ɗaukar raini, da rashin son wasa da aiki. Hannunsa ya sanya cikin aljihunsa ya fiddo ‘yan ɗari biyar biyar, sabbi guda shida ya miƙa masa. Hannu biyu ya sanya ya karɓa yana zabga godiya. Yayin da shi kuma ya gaba abinsa ba tare da ya ce tak ba. Sai da ya yi addu'ar shiga gida, sannan ya kutsa kai cikin babban falon. Shiru yake babu alamun motsin mai rai a cikin gidan. Cikin nutsuwa ya fara takawa zuwa stair, sai kuma ya tsaya cak. Saboda maganar da Abi da kuma amma suka gaya masa a daren jiya. Ledojin hannunsa ya kalla, a hankali sai ya yo baya, ya kuma nufi ƙofar da ke hannun dama na falon. A hankali ya tura ƙofar, falon ya bayyana, wanda aka ƙawata da kalolin kujeru da kuma kushin masu azabar kyau. royal blue da kuma golden. Komai na falon a tsaftace yake cikin ƙamshi da sanyi da ya gauraye da sabunta. Ci gaba ya da tafiya har ya isa kofar bedroom ɗin, ita ma ya tura ta ya shige. Daidai lokacin da take zaune saman abin sallah, saboda ganin yadda lokaci yake ta tafiya. An doshi sha biyu na dare, kuma ana binta sallar isha da kuma shafa'i da wuturi da bata yi ba. Can ƙasan makoshinsa ya yi sallama idanuwansa suna sauka a kanta. Gabanta ya buga fat don ba ta tsammaci shigowarsa ba, saboda dukka wata magana da ya gaya mata a jalingo ta haddace su tsaf a kanta. Janye kansa daga wajen da take yi ya isa gaban madubi ya ajiye ledar, sai ya tsaya yana goye da hannayensa a kirji. Raka'ar ƙarshe take amma kawai sai ta miƙe ta ci gaba da kawo wasu rako'o'in. Abin da ya sanya shi sake hannayensa kenan, ya kuma juya a hankali ya fice a ɗakin bayan ya ja ƙofar kamar yadda ya ganta. Sallamewar sallarta ta fito ne haɗe da ajiyar zuciya. Ta ɗan yi shiru tana karanta, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tana kuma jin yadda zuciyarta take bugawa. Limshe idanuwanta ta sake yi, ba shakka tana tsananin tsoronsa. Tana tsoronsa bilhaki da gaske. Hoton san da ya zuba mata lafiyayyun marin nan yana girmawa a idanuwanta. Sai kuma san da yake zuƙar hayaƙin taba. Yana bulbular da ita daga bakinsa zuwa hancinsa. Sai ta girgiza kai tana jin wani bala'in haushinsa yana ratsa ta. Yaya aka ya kasance mashayin taba? Bayan shi ɗin ya fito ne daga gidan tarbiyya kamar haka. Mutane masu karamci, dattako da sanin darajar ɗan adam. ba ta tunanin akwai wanda ya san yana sha a cikin gidan, don ko da wasa ba ta taɓa jin ana yin magana makamanciyar wannan ba. Tunanin ta ture gefe ta fara karanto a zikar ɗinta da bata samu ta yi ba a yau ɗin. Gefe na zuciyarta kuma cike tab da kewar amna tana jin cewa zai yi wuya bata nemi sa'anni sun bata yarinyar ba. Don ko a yau ma sai da aka yi wayan janye ta sannan suka tafi. Wanda ita bata kawo hakan ba ta tsammaci za su taho ne tare da ita. Amma sai ta ga akasin haka. To me za ta zauna ta yi a gidan? Gwara-gwara ma a ce da amnan za ta taimaka mata wajen ɗebe kewa. Kamar yadda ya shiga shashen Maimunatu, haka ya shiga na Unaisa. Sai dai ita ya same ta tsaye ne a gaban madubi tana kallon kanta. Bayan ta gama sake feshe jikinta, da turarruka tana gyara zaman rigar jikinta. To mata, Kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta. Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta. Wannan maganin da kuke gani rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta. Wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne, ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje. don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki, ki jarraba wannan maganin. Wannan mallaka da kuke gani, mallaka ce mai sirinji. Ba a sa ta da hannu, ba a sa da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda, ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku ba don cuta ko kuma zamba ba ina macen da namiji ya cuce ta ya kuma yaudare ta ya sadu da ita kuma ya ƙi aurenta to don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin ta matsa a gabanta ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar akan wannan nambar 0597 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nombar. 081 42 80 0199.